Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Matsalar tsaro na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke damun Najeriya musamman ma arewacin ƙasar. sai dai a kokarin da al'ummar yankin ke yi na ganin an lalubo hanyoyin da za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar ya sa sashen koyar da aikin jarida na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a jihar kaduna gudanar da babban taro na ƙasa da ƙasa domin tattaunawa kan irin gudunmawar da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa da kuma matsalolin da suke fuskanta a kan lamuran tsaro dakta adamu Adamu ita ce shugabar sashen koyar da aikin jarida ta jami'ar ta kuma bayyana dalilan da ya sa suka yi tunanin gudanar da irin wannan babban taro. Mun yi la'akari ne da abubuwan da suke faruwa musamman a kasar mu Najeriya duk da dai al'amarin tsaro ya zama ruwan dare amma dai kowa na gidansu ya sani. So mun ga abin ya kici ya cinyewa shi yasa muke tunanin cewa to mu a matsayin mu na malamai ta wace hanya za mu iya ba da gudunmuwa. To mu dai mun san cewa malamai ne ba wai za mu je mu developing policies bane ko wani abu. To amma akan zo a taro a yi musharaka da juna a tattauna a yi makaloli ta yadda abin da aka samu aka ga shine maslaha za a tura wa masu madafan iko su ga yadda za su kokarin fito al'amarin. Mutanen da dama muka gayyata musan cewa mutane ne wayanda suke da kwarewa a wannan fanni. na tsaro da aikin jarida musamman kuma alhamdulillahi ba su ba mara kunya ba abubuwan da aka tattauna sun yi ma'ana sosai mun samu ƙarin ah, haske ga wasu al'amuran ma da mu ba mu sani ba a matsayin mu na malamai so alhamdulillah akwai akwai haske sosai kuma muna fatan cewa abubuwan da aka tattauna a wajen nan za a samu a yi amfani da su wajen ganin cewa harkar tsaro ta inganta a kasar mu Najeriya Ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da taron Alhaji Zubairu Abdurra'ub wanda ya kasance babban darakta ƙungiyar wadata media and advocacy ya ce akwai buƙatar samun alƙibla wajen kafa kafafen yada labarai yayin aikewa da sakonni da suka shafi yaƙi da ta'addanci. to na farko dole mu duba a matsayinmu na 'yan najeriya da abin da za mu yi musamman mu kafofin yada labarai dole mu duba mu gani irin abubuwan da muke faɗi wa al'umma shin waɗannan abubuwan sun dace da ainihin abin da ya shafi wato tsaron ƙasa kuma matsalar da ake fama da ita na rashin tsaro shin ya muke gabatar da irin waɗannan jawabai ta ya za a kawo ma wato za a samu nasarar kawo ƙarshen matsalolin tsaro to na farko idan ma ka fahimci ka tabbatar da cewa akwai matsala to kaga magance ta wato za ta zo maka da sauki ina da da yakinin cewa wannan taro daga ƙarshe irin abubuwan da za a gabatar da irin shawarwari da za a gabatar musamman a yadda muka gani a lokacin buɗe wannan taro zai kawo wato samun nasara ga abin da ake bukata ya samu wato yadda jama'a za su ba da bayanai na irin waɗannan 'yan ta'adda ɓata gari da sauransu da wanda suke taimaka musu sannan kuma a ɓangaren 'yan jarida za su samu kyakkyawan alƙibla na ba da sahihan labarai na gaskiya waɗanda za a taimaka sannan kuma za a dakushe yadda ake amfani da kafofin ah, sadarwa na zamani domin wato ƙara ruruta wato matsalolin tsaro da kuma kambama waɗanda su suke gabatar da irin waɗannan ta'addanci. Yadda wasu kafafen yada labarai da kuma kafar sada zumunta ke aikewa da saƙonnin ƙarya ko kuma tunzura jama'a. Farfesa Umar Fate na cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya ce lokaci ya yi da kafafen yada labarai za su dinga mutunta jama'a tare da wayar musu da kai kan illar da yada labaran ƙarya ke yi a kafafen sada zumunta. mun yi magana ne akan yadda dangantakan sadarwa yake da kuma yanayinmu na najeriya a yau a ana maganar rashin zaman lafiya tashin hankali da dai irin waɗannan ababen yaya mutane ke maganganu su ya su ya ake magana sadarwa a rediyo talabijin da sauransu ya kamata mu fahimci juna maimakon mu tsaya ana ta zage-zage ko kuma ana ta maganganun da ba daɗi wa juna ko kuma jaridu mu kullum ka buɗe ba labarin da za ka gani sai labarin tashin hankali sai labarin faɗa da sauransu so irin wannan ababen ne muka yi magana a kai kuma muke fatan a sami sabbin hanyoyi da yadda za mu fahimci junanmu kuma banda reni banda kuma kaskanta juna ko saboda bambancin yare ko addini da sauransu duka mu yan adam ne kuma yan najeriya kowa na da nashi muhimmanci kuma kowa na da nashi daraja ya kamata maganganunmu da iri hanyoyin sadarwa mu kuma su zama suna da mutunci da darajar ta yan uwanmu halayen bangarancin nan ba taimakon mu suke ba kullum ba haka ga sai nisa muke yi da juna wayannan ba taimako ne da su ba dole ne mutane su fahimci illolin wayannan ababen in suka fahimci illolin za su san yadda za su yi amfani da su amma idan ba haka ba wani sai dauka duk abin da ya karanta a watsa ko ya ji ya karanta a social media kamar gaskiya ne saboda rashin sani ne amma idan matasa sun san da irin wa'annan su san cewa ba duk abin da suka gani bane za su ɗauka gaskiya dube shi da ido idanu guda biyu tukuna fahimta su tambaya amma ba haka ba yadda za ka hana wannan ababen mutane za su faɗi abin da suka ga dama za su rubuta abin da suka ga dama amma kai mai karanta ka karance shi da hankalinka To da yake taron ya shafi tsaro, Birgediya Janar Akin Ojo wanda ya wakilci shugaban rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ya ce suna buƙatar kafafen yaɗa labarai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro amma wani lokacin akan samu matsala da irin labaran da ake yaɗawa. a don haka dole ne a haɗa kai tsakanin kafafen yaɗa labarai da kuma rundunar sojin Najeriya domin inganta sha'anin tsaron ƙasar. we need more cooperation between security stakeholders especially the media cooperating with the armed forces of Nigeria. Muna buƙatar a samu ƙarin haɗin kai tsakanin masu ruwa da tsakiya a ɓangaren tsaro, musamman haɗin kan kafafen yada labarai da rundunar sojin Najeriya wajen tabbatar da cewa sun ba da rahotanni da suke kare manufofin ƙasar. musamman irin wannan lokaci da ake yaƙi da ta'addanci domin jama'a na da gudunmuwar da za su bayar muna aiki da fararen hula wajen tattara bayanan sirri kuma wannan yaƙi da 'yan ta'adda na buƙatar irin waɗannan bayanai yana da kyau a horas da 'yan jarida yadda ya kamata su yi watsa labarai a lokacin rikici domin gujewa yada labaran ƙarya dole ne mai aiki tare wajen gana inganta harkar tsaron ƙasa. We have to work together to make sure national security is enhanced. Ko da yake shi ma shugaban jami'ar ta Ahmadu Bello, Farfesa Kabiru Bala ya janyo hankalin kafafen yada labarai da su mayar da hankali wajen haɗa kan al'umma ba wai raba su ba. Wannan taro gaskiya ya yi amarshi kwarai da gaske mun samu shi hafsa hafsoshin tarayya na sojoji wanda aka wakilta shi ba da kasida da kuma profesor marufati wanda su suka san wa'annan abubuwa sosai kamar yadda ka gani wato abun da suka faɗa mun karu mun karu sosai da sosai amma wani bangare ne ka ganin cewa ya kamata ka bayar da labarai su mai da hankali musamman ganin mutane daban-daban sun ba da kasidu su mai da hankali wajen haɗa kan jama'a kada su dinga faɗan abubuwa da zai farraka zamantakewar al'umma ka shi sha'ani na tsaro na kowa da kowa ne abin da ake ji da abin da ake gani ya kamata a san abin da za a rika faɗa mu jama'a da wanda kuma ba za a faɗa musu babban taron da yi ya samu halartar masu ruwa da tsaki a fannin aikin jarida a Najeriya. To kome mai su za su ce dangane da taron? sunana dr nasir abu aji kuma ni ne head of department a uh, mass communication a uh, borno state university ni visiting head of department ne ni daga borno nake kuma ido ya nuna min na duk lokacin da aka lokacin da aka fara wannan hayaniyar boko haram na har zuwa yau ido ya nuna min na ga irin illan da rashin cikakken bayani yake kawo mutane a cikin zaman rayuwarsu na ɗarɗar ɗin nan zai ƙara faɗakar da ainihin waɗanda suka zo ƙara sanin su akan ya za a alakantar da kafafen watsa labarai da kuma kafafen sada zumunta har da ma filafilai da sauransu yadda za a amfani da su sanya su akan hanya abin yan jarida ne kadai suke da karfi suke da haƙƙi a kansa ba ya haɗu har da jama'a jama'a kuma in suka ga ainihin wanda suka zuba ido su ne yan jaridan to sunana usman jimada irin wannan taro yana da amfani kwarai da gaske musamman wajen fahimtar da mutane irin gudumawa da sadarwa za ta bayar a kan tsaro da kuma haɗa kai musamman a fuskanci ko ko a tunkari abubuwan da ke matsalolin da ke damu a nan ƙasan ga irin musamman yadda sadarwa da kuma 'yan jaridu irin kokarin da za su yi su bada wajen su fahimtar da mutane su san daraja da muhimmin abin da sadarwa za ta bayar a wajen aro da kuma haɗaka mutane. Masana ɓangaren aikin jarida dai sun yi ittifaƙin cewa kafafen yada labarai na da rawar da za su taka matuƙa wajen magance matsalolin tsaro da kuma wayar da kan jama'a. To mai sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Aminu Sani Sado wanda ya tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.